yankuna da dama ne har yanzu ke fuskantar hare-haren 'yan bindiga a arewacin najeriya duk da soma jan ragamar shugabanci da sabbin shugabanni suka yi ba wani abu da ya sauya al'ummomin da ke zaune a wasu yankuna sun fi shan ukubar 'yan bindiga saboda watakila yanayin wuraren da suke zaune yana da sauki ga 'yan bindigar su aikata ta'asar su alal misali yankin kudancin jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya kamar yankin wasagu wuri ne da ya iyaka da dazukan da ke jihohin neja da zamfara dazukan da suka yi ƙaurin suna ga ayyukan 'yan bindiga hakan ne ma ya sa da yaushe al'ummomin da ke zaune a wannan yankin da ma makwabtansa ba sa bacci da idanu biyu rufe kamar yadda wani mutumin wasagu ke cewa sunana shehu arba asara daga kebi musamman wasagu dai yanzu halin da nake ciki to alhakikanin gaskiya wasagu muna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don wallahi ina mai tabbata muku wallahi yanzu ba mu iya kwana mu runtse idanun mu cikin garin wasagu. duk sai sai sun zo sun dauki mutum daya biyu uku hudu yanzu barayin ma aikowa suke suka ce in dai suna son kuɗi ba garin da za su shigo sai cikin garin wasagu. alhaji bashar shi ma mazaunin yankin ne ga abin da yake cewa kowa ɗarɗare zaman ɗarɗare ake tsakanin satin can zuwa yau sun shigo sun wa mutane cin mutuncin da ba a iya adadi don allah muna kira ga gwamnatin jihar kebbi da gwamnatin tarayya don allah don annabi ta taimaka ta shigo tsakiyar ta kawo jami'an tsaro a wurin nan yadda za a samu ne. a jihar sokoto ma yankunan da ake gabacin jihar su ne ko da yaushe ke cikin hukuma kamar da dan majalisar jihar habibu halilu modaci ya kokawa a kai ga yanzu mutanen karamar hukumar mulki ta isa da sabon birni har da shinkafi babu shakka muna cikin mawuyacin hali na farko dai yanzu maganar noma shi babu shi a wannan shekara mutane suna zuwa wurin shuka ana farauta suwa da kasan ana farauta zomaye a cikin wurarensu idan an kama a wuce da su in kuma ta kai a halbe ana halbewa mutu. a ɗayan ɓangaren kuwa tamkar yadda gwamnatocin da suka gabata ke cewa su ma gwamnatocin da ke mulki yanzu suna cewa suna ƙoƙarin daƙile ayyukan na 'yan bindiga kamar wata ziyara da mataimakin gwamnan jihar kebbi sanata abubakar umar tafida ya kai a wasu yankuna da ke kudancin jihar ta kebbi inda ya bada tabbacin shirin sabuwar gwamnatin dr nasir idris wajen shawo kan matsalar sai dai yanzu kusan kwana arba'in da suma mulkin sabbin gwamnatoci duk da yake sun yi alkawulla na kokarin samar da tsaro ba abin da ya canza daga yadda ake a lokacin gwamnatocin da suka ajiye mulki a watan mayun da ya gabata masana lamuran tsaro sun shayin tsokaci akan yanayin da ake ciki a wasu yankuna a halin yanzu Dr. Yahuza Ahmad Getso masani ne akan harkokin tsaro a Najeriya. To sannu a hankali za a iya kaiwa ga gaci kuma a dakile wannan matsala. To amma akwai abubuwa guda biyar da ya kamata al'umma su sani. Abu na farko waɗannan sababbin gwamnoni suna da iko kuma suna da iyaka akan abin da za su iya yi akan tunkarar wannan matsala. Na biyu ita kanta gwamnatin tarayya ba ta fada makamai da kuma ma'aikata ƙwararru kuma wadatattu waɗanda za su iya tunkarar wannan matsala a dukkanin faɗin ƙasar Najeriya ba. akwai matsalar mu kanmu al'umma ba ma ba da goyon bayan da ya kamata ga jami'an tsaro eh, amma muna fatan daga matakan da ita wannan sabuwar gwamnatin tarayya karkashin shugaba Bola Ahmed Tinubu take ɗauka za a samu kaiwa ga gaci yanzu dai al'ummomin da ke fama da waɗannan matsalolin har ma da waɗanda ba sa ciki suna ci gaba da kyautata fatar samun mafita domin samun wanzuwar zaman lafiya da ci gaban ƙasa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya